Jama'a assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci barkan ku da ziyartar wannan channel nawa. Hakika kamar yadda muka yi magana yau za mu nuna muku yadda ake ɗauko application free ta yadda ya kowane hanya sauƙi za ka ɗauko shi free ba tare da an ci ko sisin ka ba so da yawa masu shiga google play store na tabbatar masu kan ci karo da application ɗin da ake cewa sai ka biya kuɗi kafin ka ɗauke shi to haƙiƙa yau za mu nuna muku hanyar da ya fi kowace hanya sauƙi na ɗauko application ɗin nan ba tare da ka samu wani matsala ba kawai mu je cikin bidiyon direct amma kafin nan da Allah ina roƙonku ga wadda suka ziyarci su sababbi ne ga ziyartar channel ina dan Allah ina roƙon ku ku danna alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa yadda da na ɗora wani sabon bidiyo za a ke sanar da ku na ɗora wani sabon bidiyo nawa abu na farko da za ka yi idan ka buɗe wayarka shine ka buɗe data bayan ka buɗe data sai ka zo ka ɗauki wannan application ta opera mini kada ka yi amfani da operar google chrome saboda ba za ta maka abin da kake so cikin sauki ba kasancewa za ka da application din masu bashin da yawa wanda zai wahalar da kai hakan shi kuma google play store ba za su baka application din ba to don haka mu je mu ɗauki wadda ya fi sauki ita ce opera mini baya ka buɗe opera mini sai ka zo ka yi sacin da sunan application din kamar haka sai ka zo ka danna sacin shafin da zai buɗe maka sai ka duba a cikin layi na ɗaya layi na biyu layi na uku layi na hudu an rubuta downloading AppShed apk for android free latest version sai ka shiga baya ya buɗe wannan fuska zai baka a daman ka yi downloading ɗin wannan application hanyar da tafi kowanne sauƙi kenan already ni na riga na yi downloading ɗin shi bayan ka yi downloading za ka je ka duba shi a cikin downloading a cikin file manager ɗinka to za ka gan shi a nan wurin sai ka yi installing ɗin shi to da fara bari mu fara yin gwaji akan application mu gani wadda aka dora mata kuɗi da kuma yadda za mu yi mu ɗauko ta bayan mun ga ɗora mata kuɗi a kanta da fara ga wata application wadda sai da ita ake yawwa to ka ganta mode camera pro to kaga sai da ita ake yi wannan application din bari mu gani da ko ka shiga za ka ga ba za su baka daman ka dauka ba sai ka biya ka kamar yadda suka nuna ba za ka ba su daman ba za su baka daman ka dauka ba sai ka biya wannan kuɗi naira dubu daya to kawai abin da za ka yi sai ka fito sai ka dawo cikin wannan application naka bayan ta yi sacin to ne za ka ga asalin fuskar application ɗin sai ka zo nan ka danna sacin sai ka rubuta sunan application ɗin naka a cikin sacin sai mu sacin yau wato in ka lura ka ga wannan application ɗin ne wadda muka yi sacin ɗinta a can aka ɗora kuɗi a kanta sai ka zo ka shiga to wannan application tana da abubuwa da yawa nan wurin nan wurin turawa ne nan kuma inda in wayar ka ta kasance bashin ɗinka bai yi ba ka ɗauko ka gani bashin ɗinka bai yi to sai ka shiga sai kai sacin ɗin duk wani bashin na iya daidai girman wayar ka wadda za ka ɗauka kafin kai duk wanda ka canza bashin ɗin shi to shi za ka ɗauka a kai amma da fari ma za su baka daidai bashin ɗin wayanka ko da ta kasance cewa ba a baka bashin ɗin ka ba sai ka zo ka ɗauka sai ka zo ka danna install ta sha bamban da sauran application za ta tambaye ka gayi nan za ka fara dalar bayan ya bude zai kai ka da kawai kai install to bari mu yi don saboda zai nuna maka application ɗin ga ta nan mun riga mun ɗauko ta to yanzu abin da za mu yi sai mu koma google play store mu gani to ka gani su ma a google sun nuna maka cewa ka riga ka ɗauka direct to ko yanzu ka buɗe za ka shiga wannan hanyar ita ne hanyar da ta fi kowanne sauƙin ɗauko application free ba tare da ka biya ko sisin ka ba da Allah muna roƙon ku jama'a idan har yanzu ne farkon ziyartar ka wannan channel nawa to muna roƙon ka da Allah ka danna subscribe sannan ka danna alamar kararrawar sanarwa yadda da zaran mun dora wani sabo za a sanar da kai mun dora sabon bidiyo sannan ba za mu gaji da cewa da Allah a dinga yin likin a bidiyo ba saboda hakan ne zai nuna mana cewa kuna bukatan abubuwan da muke kawo muku zai kara mana kwarin gwiwa sannan wannan ita application za mu ajiye link ɗinta a ƙasan wannan bidiyo in aka ce ƙasan bidiyo ƙasa ana nufin irin kasan nan inda in ka taɓa za ga ya nuna maka bayanan bidiyon kawai shine nan ne za ka duba idan ka duba za ka ga mun ajiye link din a wannan bidiyo to insha Allahu sai an ji sai Allah ya ƙara haɗa mu a wani lokaci wasu alaikum